kai kai kai amarya gari fa ya waye sosai kin wallahi ashe rana ta fito ni da nake duku duku zuwa kasuwa yau na san dole ire ya riga da fita wallahi ashe garin ma ya waye ai ina so in gaya miki cewa kayan nan nawa da ne oda sai da ya sun sauka zan yi maza maza yanzu in je mu fara sayar da kayan nan da wuri saboda yan sari yadda aka dade a lockdown din nan kowanne farashi na bayar shigewa zai wallahi dama ina so ne gida in gaya maka to in ka fita da Allah kar ka manta eh. ka tahon da Ishimawu a ai an gama ba dai ki garin da kike nan da ya to da Ishimawu yadi nawa <laughs> yadi nawa kike so Ishimawu din ne yadi nawa a'a to bandar bandar yake zuwa ko kuma <laughs> saboda ai duk abin da zan so miki babban zan so miki saboda na ga kin yi hakurin zama da ni ina talaka dan yanzu an samu kuɗi ishimawi sai so miki ko dan Abuja <laughs> Ishimawi fa ba fa yadi bane mai gida to a tambaci ka san ina dan koyon karatu aka ce shine saboda ka san ina da ɗan duhun kai shine na ɗan fara zuwa gidan sa Aminu tana ɗan min tilawa shine yanzu sai ta ce in siyo Ishimawu sai a ci gaba da koya min Ishimawu Allah ya miki albarka yarinya kin fi ni ilimi shi sa wallahi aka ce kin kana karami ka dage kai karatun nan wallahi wallahi mu da kin gane wallahi duk ba baji mai Chelsea shi jawo mu wallahi da mun fito sai ya guncace da ni wallahi da mun fito sai ya ce kai mu je hayin gada mu hayin gada gashi yanzu na ce ishmawi ka ce yadi na wallahi Allah Allah ya taimaken ba a gaban ta na faɗa ba yau dai da kunyar duniya ta kare akan. kinga zan siyo guda biyu in ta karanta miki sai ki rinka tsaya daga kwano ina jiyo sakon ki duk abin da ta faɗa ba girman kai wallahi saboda yanzu da na je nan waje na dan zauna ina daina ina biya min karatu sai ki ga ana yi da ni ana kallon alhaji wani ya kasa maimaita ana ce in ta biya min ni sai in biya maka Allah miki albarka miki albarka son ta gane miji na jahili ne ka san makotan nan da mulafinci wallahi kin ga wannan bakiyar min ya ziddiki na zaci ziddiki shine wani shugaban wannan na tashi na rinka godiya na ce Allah saka da alkhairi an karrama ni ashe ashe wa alaika ka abin nan kai ka ruwan nan yawwa shi kenan Ya shi na an kawo yaro sannu yawwa kai wannan furejin ne ya tsaya wallai. To kafin ka wuce ka ɗan sha mai gida. Eh. Saboda Ishmawi ma in ka dawo za ka kuri. Shikenan sai na dawo. A da lafiya. Alhamdulillah. Kai. Kar ka manta da Ishmawi din. To da hadda hadda wannan. Ah, yau da na ji kunya. Wai mai gida sai ya Ishmawi wai yadi nawa. Allah ya rufan asiri makota ba sa yau da kunyar duniya ta kare a kai ana alaran ma bai san shi ma wai yaɗi da sai da kusa dariya kuma sai na dan gyara kar a je ya ji kunya shi kan shi Allah ya rufe asiri